بسم الله الرحمن الرحيم وأما الأسباب الأحداث فالنوم وهو على أربعة أقسام طويل ثقيل ينقض الوضوء قصير ثقيل ينقض الوضوء قصير خفيف لا ينقض الوضوء طويل خفيف يستحب منه الوضوء ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر وينتقض الوضوء بالردة وبالشك في الحدث وبمس الذكر المتصل ببعض الكتف أو ببعض الأصابع أو بجنبيهما ولو بأسلوب ولو بأصبع زائد إن حس وبالمس وهو على أربعة أقسام إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء وإن وجدها ولم ولم يقصدها فعليه الوضوء وإن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه ولا ينتقد الوضوء بمسح دبل ولا الأنثيين ولا بمسح فرج صغيرة ولا قيء ولا بأكل لحم جزور ولا ولا حجامة ولا صفد ولا بقهقهة ولا بقهقهة في الصلاة ولا بمس امرأة فرجها وقيل إن ألقفت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 zaman mu na biyu المقدمة العشماوية واللفر الشيخ عبد الباري بن أحمد بن عبد الغني العشماوي رحمه الله تعالى يومنا أشند تكس وتر ربيع الآخر هجرانا لشكرا دبو ليلة دريه أولى أربعين دهدو والليلة ليلة أشرين دبيو قوة شاء ليا ميلادية تدبو بيو دبيو دا أشرين دبيو wannan kuma shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata malam ya fara mana da abubuwan da suke warware alwala kuma mun yi bayani mai malam ya kalla ya ga cewa ya fara gabatar da wannan mun yi ishara zuwa ga kuma salon marubuta fuqaha a fanni na fiqh abinda suka fi la'akari da shi wurin farawa to duka dai wannan baya rasa nasaba da cewa kasancewar tsarki sharaɗi ne na ingancin sallah da aka sai ina da cewa tsarkin nan shi ne mabuɗin sallah ɗin to bari ma a fara da abubuwan da da tsarkin shine ake gabatarwa to menene yake wajabta a yi tsarki ɗin me kuma idan da tsarkin yake lalata tsarkin ya kawo mana abubuwa guda biyu ya ce abinda fuqaha suke kiransa alhadath hadasi Shi ne kai tsaye ka ce mai kari in aka ce yi bayanin menene kari sai ka ce abin da idan ya faru shi akan kansa kai tsaye ya karya alwala malam ya gaya mana ya ce abubuwa guda biyar ne guda uku suna fita ta gaba guda biyu kuma ta baya ya lissafa mana bawali da nabi da wadi ya ce wannan duka suna fita ta gaba ya ce ta baya kuma akwai rayakun bayan gari sai kuma su hutu wa'annan guda biyar ɗin babu saɓani ittifaqan duka suna warware abu a wurin malikiya da wanda suka yi musu muwafaka kamar da malam ya faɗa a nan shine su fita daga mafita guda biyu kuma fita ta al'ada yanayi na al'ada ma'ana normal fita kenan kagan aka ce normal fita banda fita ta rashin lafiya fita ta rashin lafiya ta lalura ko abin da ya kama da haka wannan shi da daban duk da dai a cikin wannan matsalar kamar ka ɗauki mazhabar zahiriya da wanda suka yi musu mafaka su suna gana a'a duk abin da ake kiransa bawai ko mali ko wali ko kuma a gayafi wannan guda hudu ta duk inda suka fita alwalata ta karye hutu kawai shine su ma suka sharɗanta cewa ya kasance ta fita ta dubura to za mu zo kan wannan yau za mu tashi ahda asbabul ahda sababi shi sababi a wurin jumhurin malamai wanda malikiya suna ciki shi sababi shi a kan kansa baya karya alwalar amma yana bayuwa zuwa alwalar ta kare ma'ana ba sharaɗi ba ne don an samu sababi alwalar ta kare amma galibi idan an samu sababi alwalar za ta iya karewa kamar yadda za mu zo mu bada misali da yanayin bacci mutum zai iya yin alwala ya bacci shin kowane irin bacci zai karya mai alwala a'a malam zai rarrabe mana bayani shine sai ya ce wa amma asbabul ahdasi ya ce amma sabubban da suke bayuwa zuwa a samu hadasi ya ce fannau ya ce akwai bacci dukkaninmu mun san bacci ba ma buƙatar ta'arifinsa yace wa huwa ala arba'ati aqsam yace zaka iya raba shi kashi hudu wannan rabawar imamun lakmi rahmatullahi alai ya yi izina da wannan kuma ya karfafi wannan taqsimat ɗin guda hudu kamar yadda al shi ma haka yace kaso na farko tawilun saqil bacci ya tsafto dogo yayi tsaho sannan ya yi nauyi za mu zo mu ji menene ma'aunin da me za mu auna shi mu ce ya yi tsaho ɗin da me za mu auna shi kuma mu ce ya yi nauyi ɗin idan muka abin nan bari mu fara fassara baƙin sai mu dawo sai mu sharɗin abin da muka faɗa ya ce wannan yankudul wudu'a kai tsaye yana warware alwala sai na biyu ƙasirun saƙi gajeren bacci wanda bai yi tsawo ba amma ne nauyi yan wudu shi ma wannan yana warware alwala yana karya alwala sai na uku qasirun hafi gajeren bacci kuma wanda bai yi nauyi ba wannan layin qudul wudu baya warware alwala sai na hudu ƙawilun hafi dogon bacci amma kuma wanda bai nauyi ba yace wannan mustahabbu min wudu an so a sake alwala mana in ba a sake din ba babu matsala amma al'aula shi ne a sake to sai kuma yake wa min al-asbabi allati tanqudu al-wudu'a kaga nan duka matsalar bacci ce yace daga cikin sabubban da suke warware alwala yace ah, menene yace zawalul aqli gushewar hankali hankali yana gushewa ta hanyoyi mabambanta shi yasa yake bin junun ko dai ta hanyar mutum yayi hauka tibran kwakwalwar ta ta juye wal irma al irma shine mutum gaba ɗaya, ya koma ya zama unconscious lose of consciousness gashi na lafiyar salau amma wani sababi wani dalili sai ya san sai fita daga hayyacinsa ba tare da la'akari da abin ya yi tsaho ba ko ya taƙaita ta yadda ba zai iya ɗorar da waye a kansa ba ko shi kan kansa ne ne shi ma wannan kaga ai hankali ya tafi na wani lokaci ya ce wa sukri ko kuma a'a maye sa'un mayan nan shi ya sababa wa kansa ko kuma a'a tilasta shi aka yi ko wani dalili ne wanda ba shi ya sababa wa kansa ba kawai wani abu ne misali ya shiga wani wuri ko an shaƙa mai wani abu ko na makamancin haka bai ma san abin zai bugar ba da sauransu kuma eh, ya zamto ya shiga cikin mai duka wannan yana cikin zawali aqli gushewar hankali yace wa yanqudu alwudu'u birriddati kuma alwala tana warwarewa idan mutum yayi ridda ya ban musulunci shine ya aikata wani abu ko ya faɗi wata magana magana ko aiki wanda suke warware la ilaha illallah muhammadun rasulullah wa bi shakki fil ko kuma yayi kokonto yana da alwala amma sai ya fada cikin kokonto anya ko alwalarsa bata kare ba to yace shi ma wannan sababi ne da yake kaiwa zuwa ga lalacewa alwala daga ciki wa bi masjid zakari mutum ya taba al'aurarsa al-muttasil bi batin amma idan to babu babu abin nan a tsakani wato babu wani abu da ya shiga tsakanin tafin hannunsa da kuma al'aurarsa ma'ana kai tsaye kenan idan to jiki da jiki idan to ya taɓa gabansa da cikin tafin hannunsa au bi batinil asabi'i ko kuma cikin yan yatsunsa au bi jambayhima ko kuma da geffansu gefen tafin hannu ko gefen ɗan yatsu walau bi asbu'in za'idin ko da da a ce yana da cindo ɗan tsarin ɗan yatsan nan in hatta matsawar wannan wannan ɗan yatsan yana da filin idan an masa abu zai iya ji ba kamar sandarral abu ne baya wannan wa bil lamsi daga cikin asbabu ahdas akwai kuma shafar mace Ya ce to shi ma wa huwa ala a aqsam shi ma kashi hudu ne Ya ce in qasada al-lazzata wa wajadaha in yayi nufin ya ji daɗi? kuma sai ya samu dadin wa alayhi wudu alwalas ta kafir wa in wajadaha wa lam yaqsidha amma idan abin a ce sai ya ji daɗin amma bai nufi ya ji daɗin ba ba alaihi wuzu shi ma zai sake alwa. na uku wa in da ha in ya nufi ya ji daɗin walam ya ji ta bai samu jin daɗin ba fa alaihi wuzu zai sake alwa. wa in lam yaqsid al-lazzata amma in bai nufi jin daɗi ba walam ya ji ta bai samu ba fala wudu'a alaihi malam yace babu alwala a kansa to mu dan dawo kaɗan sai mu ɗauraya akan wannan dunkulallen karatu kaga matsala ta farko da malam ya fara gabatarwa ita ce matsalar bacci wannan matsalar ta bacci a kamar yadda na dan fara mana ishara tana cikin matsalolin da magabata sun ƙaru junansu ilimi da yawa shin bacci kai tsaye bacci yana warware alwala ko baya warwarewa akwai waɗanda za ka ga kamar sun ɗan tsananta a cikin matsalar ko yaya yake kawai ya warware akwai waɗanda kuma a'a sai dai idan baccin ba a yi shi a zaune ba ko a tashin gide sababin saɓanin magabata akan wannan matsalar shine irin hadisan da suka zo a babin da ya shafi matsalar bacci misali daga cikin kuma wannan hadisan wasu su raunana ne wasu su kuma suna da inganci amma ingancin nasu bai kai na kololuwa ba misali daga cikin hadisan da wasu suke ganin kai tsaye baccin da an yi shi to alwala ta warware shine hadisin al'ainu wika'u sahi shi ido tamkar madauri ne na dubura فإذا نامت العين انفك الوعاء wika, da zarar ido ya yi bacci to wannan maɗaurin sai ya tsinke in reality za ka ga cewa mutum yana zaune yana bacci za ka ga hutu yana kubce mai to sai dai hadisin wannan hadisin bai sha ba domin ibnu hazm da wanda suka mai muwafaka sun raunana hadisin sun ce kwata-kwata hadisin bai inganta tare da cewa ina jin akwai ko al-imamu ya hassana hadisi to kaga wanda yake hadisin mai rauni ne kwata ba zai gina hukunci a kan ba amma wanda yake ganin hadisin yana da asalin inganci to zai ci maka duk irin baccin da kai ne ko ka akwai bacci ko da wanda malam mai ashmawiya yake cewa misali kasirun eh, kuma khafifun gajere sannan kuma mai abin nan kaga a wurin shi kawai ba zai ma izina da cewa wai ai kana jin me ake yi ba sai ke ai bacci sunansa bacci sai ta yi alwala amma waɗanda suka kalli bangaren cewa a'a baccin nan ba kowane bacci ne yake warware alwala ba su kuma sun kalli irin abubuwan da aka rawaito a wannan babin cewa an samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin bacci a cikin masallaci kuma in ya zo zai ta da sallah ba sa tashi su je su yi alwala don haka wannan sai ya bayi zuwa suka ce idan baccin a zaune aka yi shi domin ai kana zaune daram da mazaunanka eh? to galibi iska ba tafiya fita ba wanda ahlaf suna shi wanda suka tafi akan wannan fahimtar da wanda suka yi musu muwafaka da sauransu shi yasa sai suka tafi akan cewa sai dai aka gidan mun gane su kuma malikiya su ma suna sun yi amfani da wannan babu cewa eh lallai me wai izina ne abin izina shine abin da ake gudu shine kada mutum ya hutu bai sani ba to shine da suka kalli baccin sai suka ba shi wannan kategori din guda hudu mun gane wannan shine sababin na kawo wannan mai ka gane menene dalilin da yasa aka samu a bambance bambance to a dunkule dai a malikiyance sai suka gabatar da wannan abin na din na Butar gushewar hankali in an ce hankali ya gushe shine ya zamto cewa tamkar kamar an ɗauki wani abu an lullube shi irin abin da ya saba yi yana cikin hayyacinsa yanzu zai gaza yi duk cikar hankalin kuwa in ya fi kowa hankali amma sai hankalin ya gushe to a wannan stage din babu abin da zai iya yi na azu a gani sai ya ba da misali guda uku ya ba da misalin hauka ya ba da misalin fita daga hayyaci ya ba da misalin maye mun gane tsaye to shin anya wannan bushewar hankali me yasa ba za a nuskar da bacci ba a wannan wurin a tunaninka me yasa ba su lissafa bacci ba a nan tunda ana magana cewa mutum yana yanayin da baya hankaltar me ke kewaye da shi ko an ce ne zawalil aqli ko haka ne me yasa da yace bi jununin aw irma'in aw sukrin sai me yace anaku to me yasa bai riskar da bacci ba a nan hmm? akwai bambanci ne bambanci yana yi to wanda kuma ana mutum baya kifa hmm? <coughs> to shi kenan mu kyala wannan zan faɗi dalilin da ya sa shin wannan wurin gushewar hankalin ga wata tambayar me yasa shi ma ba a kalli gushewar hankali ai mataki mataki ne akwai wanda hankalin sa yake gushewa completely akwai wanda ko da a cikin maye yake zai yi wani abin kasan ya hankalce shi amma wani abin ya kwace mai me yasa shi ba a yi la'akari da irin abin da aka yi la'akari ba na bacci mai nauyi dogo mara nauyi dogo wa haka har zuwa wannan kashe-kashen guda hudu gaskiya wasu cikin ah, malaman malikiya sun yi wannan la'akar amma dai kauli shi ne babu wani la'akari da da wannan saboda shi kawai duk sanda za a ci in dai mutum zai amsa sunan hankalin da ya guce za ka samu galibi cikakkiyar gushewa ce eh wannan ne asali sannan kuma suka ce shi kamar fita daga hayyaci da kuma hauka dama ai wannan wani abu ne da dama aslan dama shari'a ce wa mutum uzuri a kai ko duk wani nau'i ne na hauka ko nau'i ne na hauka don haka dama wannan an ɗauke mai alƙalami shi kuma idan da maye ne to kaga sai ya zama cewa abin nan din nasa tudu biyu ne in shi ya sababa wa kansa akwai wannan laifin sabbaba wa kan samari din sannan kuma yanayin kuma abin da ya kuma za a kama shi da shi to sai ya zo matsalar ridda Allah ya kiyashe mu ridda shine fito na fito da Allah ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da malamai suka zayyana suka ce na waqidul islam suna warware musulunci wani na aiki ne amma abin da ya shafi irin su shirka kamar su tsafi da sauransu Allah ya kiyashe mu akwai kuma na maganganu allantar da bayi da abin da ya kama da duka wannan shi ma yana cikin shirka to duka wayannan idan mutum Allah ya kiyaye ya fada ciki alwalarsa ta war ta kare to uwa uba ma ai duk abin da ai shari'a cewa yayi duk abin da ma mutum yayi na aiki na nagarta to sai ya rushe ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين من زن الله صلى الله عليه وسلم فأتك لا أيك وأنا مجنة يا رسول الله حقيقة أن يوحي زوا غريكا da kuma waɗanda suka gabace ka wallahi da abin a ce ka yi shirka wallahi duk aikinka sai ya rushe kuma sai ka samu kanka cikin wanda suka yi asara to shi yasa yan uwa masu albarka harkar shirka din nan da tsafi mu yi kokari mu raba kanmu da shi musamman a lokuta irin waɗannan wato sabga ce wadda tana nema ta zama ruwan dare saboda neman fawa ko mulki ko dukiya wani abin sai a yi ƙarya sai a ɗan lulluɓa shi haka a ɗan yi ƙoƙari a ɗan yayyafa mai wata siga ta ta addini amma a hakikanin lamari in ka kalle shi za ka ga kawai shirka ce ka kalli yanayin yadda wasu suke yin rukuya yanayin fitar da aljani kai kana kallo ka kawai ɗaki ne aka ɗan yi modernizing ɗin sa aka ɗan yayyafa mai za a ɗan karanta aya da sauransu akwai wanda naga yana yi har da ashar to kaga me ya hada me ya hada karatu alqur'ani da ashar fi sabilillah eh? wanda za mu ga a hakikanin yadda ake wannan rukuya ɗin ma da yawa daga cikin malamai ma ba sa halatta ma wai aljani ya zo kai kana hira da shi da sauransu wannan duk baya cin abin da aka samu a aikin magabata kai ka shine dai kai mai rukuya da ayoyin Allah ka kore shi shikenan waye gaya maka abin da yake faɗa gaskiya ne bayan annabi sallam ya warware mana cikin hadisi ya ce sun fi kowa ƙarya zai faɗi gaskiya ɗaya amma sai ya haɗa ƙarya guda sa'in da tara to tsakani da Allah cases da yawa da suke faruwa yanzu a kewaye da za ka ga akwai nau'in shirka wasu crimes ɗin idan ka ga yadda suka faru to ka san kawai shirka ce wahayi ne na boka to a yake kada ai kaza kada ai kaza ko a daina bata kaza ko wani makamancin haka a ƙarshe dai ka gama an rasa rai sauransu to shi yasa mutum ya nema wurin Allah yace war ridda ko bir riddati wa yanqudu alwudu'u bir riddati alwala tana warwarewa sanadiyyar yin ridda mutum ya bar musulunci nawaqidul islam suna nan masu tarin yawa daga ci kamar istihza'i da addini domin Allah ya ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un sai ce la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين to daga nan sai ya ce mai alaku wa bishaki ko sai ka kaddara wa yantaqidu kenan wa yantaqidu alwudu bishaki fil hadath to amma anan sai a shar'anta cewa bayan tsarki wanda ya rigayi wannan shakkun kenan idan akwai tsarki da ya yi wannan to shi kenan amma abin da aka yi istisna'i a wannan matsalar banda wanda kokwanto ya aure shi wanda shi dama sa komai sai ya yi sai ya wahala, shi wannan abin da ake ƙarfafa masa shi ne har sai ya gaya yi, to ko da ya tsara an haka ka ba ta warware ba to sai ya ƙaryata sai ya ce a alwalata tana nan kawai